أولى لك فأولى don haka sai Allah ya tsoratar da kafiri cewa azabarsa ta tunkaro shi ta yi kusa da shi.